Gwamnatin ƙasar Saudi Arabia ta samar da sababbin motocin tsaro irin na zamani guda dubu uku tare da jami'an tsaron farin kaya dubu goma sha bakwai da za a jibgi a lokacin gudanar da aikin hajjin bana da za a gudanar a cikin mako mai zuwa. Jaridar Arab News da ake bugawa a ƙasar ta Saudi Arabia. ta ambatu kwamandan jami'an tsaron farin kaya na ƙasar ta saudiya mai kula da aikin hajji Manjo General Hamad bin Abdulaziz a ranar Litinin dinnan yana cewa jami'an tsaron sun shirya tsab domin ba da duk wata kariya ga alhazai a lokacin gudanar da aikin hajjin. Masu nazari akan al'amuran tsaro dai na ganin wannan mataki ya dace, bisa la'akari da yadda ƙasar ta Saudiya ke fuskantar ƙalubalen tsaro, da ko a kwanakin baya ma an samu tashin bama-bamai da ya hallaka jama'a. a ciki har da masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ke birnin Madina. Alhaji Musa Suleiman da ke lura da harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa da ya zo aikin hajjin bana daga Najeriya ga abin da yake cewa. Lallai hakika ƙasar Saudi Arabia ta yi za a ce ta yi rawar gani wajen kwaso sababbin motoci waɗanda ake ji da su a wannan lokaci ko da muke shigowa mun ga ƙalilan daga cikinsu kuma harakan tsaro a wannan lokaci na aikin hajji harakan tsaro shine ya kamata ya zama na farko kuma muna goyon bayan wannan yunkuri da saudi ta yi yana da alaka da yadda saudiyan kanta take fuskantar hare-hare eh lalle yana da alaka da haka don kwa cikin kwanakin baya saudi tana fuskantar barazana daga wajen wasu ta'adda muna kyautata zan cewa lallai sun yi wannan yunkurin ne ganin cewa ko ba ma aikin haji ba lallai suna fuskantar barazana ana iya kai musu a hari kowane lokaci shi yasa ina ganin suka ɗauki wannan mataki amma kuma mu a ganin mu kai matakin ya dace sosai sosai a halin da ake ciki dai shugabanni a matakai daban-daban na najeriya na ci gaba da janyo hankalin alhazan najeriya akan mahimmancin gudanar da addu'o'in zaman lafiya ga najeriya da kuma bin dokokin kasar saudiya sau da kafa alhaji abubakar sani bello shine gwamnan jihar niger a Najeriya. Tun da mutum ya samu wanga dama ya je Saudiya sai dage ta addu'a. Da na biyu a bi dokan kasan Saudiya sun riga suna da dokokinsu suna da irin dokokinsu yana da kyau kaje kasan mutane ka bi dokansu. A yanzu dai alhazan Najeriya su dubu sittin da ɗaya da ɗari tara da uku sun kammala isowa nan ƙasar Saudi Arabia. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.